إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يذلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ينقوى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته da farko muna gode wa Allah tabaraka wa ta'ala wanda ya fada da rayuwarmu ta kawo wannan yini na talata wanda yau ita ce 28 ko 28 ga watan 12 watan Zulhijja hijira ta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga birnin Makka zuwa Madina yau shekara 1438 yau ita ce ranar 17 ko 18 sha 19 ga watan tara shekara ta 2017 Allah tabaraka wa ta'ala cikin ikonsa da amincewarsa ya ƙara haɗa fiskokinmu a wannan masallaci mai albarka masallacin esteem international da ke nan zonfo a nan babban birnin tarayya abuja domin ci gaba da karatun wannan littafi na suwarun min hayati sahaba idan yan uwa ba a mance ba karatun da ya gabata mun tsaya kan tarihin babban sahabe ne abdullahi muzani a yau za mu tashi akan tarihin babban sahabin manzo sallallahu alaihi wasallama abul asi ibn rabi'i abul asi ibn rabi'i shafi na 373 373 abul asi ibn rabi'i حدثني أبو العاصي فصدقني ووعدني فوفاني محمد رسول الله manzo sallallahu alaihi wasallama ya ce abul ya ba ni labari ya min magana fasadakani ya gaya mini gaskiya wa wa'adani ya ɗaukan mani alkawari fa wafali ya cika min alkawari wannan sahabi ya sha yabo can gaba ne za mu ji wani alkawari ne wace magana ya yi wa manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama. Kana Abu al'asu bin rabi'i al'abshamiyul ƙurashi, abul asi dan rabi'i ba abshame ba quraishi wannan nisba ce zuwa ga abdu shams can kasa ga yace an yi bayani yasa yace ce al abshami an jingina shi zuwa ga gidanwa abdu shams an gane wannan ko yawa sai aka juya kalmar aka maida ta al abshami al quraishi to wannan bawan Allah abul asi shaban mawfura shababi matashi ne wanda ke da cikakkar samartaka cikakkiyar ƙuruciya bahiyar raunak wanda ke da kyakkyawan gani mutum ne da ka gan shi kaga mutum kyakkyawa ra'i mujtala, mutum ne mai kyawan bayyana da ya bayyana gare ka to zaka ga kyawansa zai cika maka idan basatat alaihin ni'matu zilalaha, ni'ma ta shimfiɗa masa inuwarta bi ma'ana ya tashi a ƙarƙashin inuwan ni'ima bai tashi cikin mai ba cikin wahala ba Wajen alhasabu bi ridaihi alhasabu dangantaka girma gida ya rufe shi da me da mayafinsa wato ko ta ina yana da girma ya samo girma wajen uba ta wajen uwa ma yana da girma ko ta wani bangare ka biyo babba ne faqada masalan lil furusiyyati arabiyyati bi kulli ma fiha min khisal al anafati wal kibriyai faqada masalan lil furusiyyati abu al asi yawayi gari wani misali na musamman abin misali ne wajen kwarewa a ɓangarori daban-daban na yaki al'arabiya irin wanda yake na larabawa bi kulli ma fiha min khisalil anafati wal kibriya da duk abin da wannan irin wato misali ya tattaro na ɗabi'u na kishi al'anafa kishi zafin hanta wal kibriya da jin cewa shi shi ne al kibriya'u nan ba girman kai ba ne jin cewa mutum shi ne baya ganin kansa makaskanci ana gane wannan wato bai ganin cewa shi mabaraci ne yana ganin kansa cewa shi mutum ne cikakke shi ɗa ne ba bawa ba shi mutum ne mai asali mutum ne mai matsayi irin wanda yake da shi wa makhailil muru'a sannan a tattare da wannan matashi abul asi ya tattaro siffofi alamomi na mutuntaka na mutunci duk wata alama da kake nema a jikin mutum mai mutunci abul La'asi ya dauko wannan alama wa ma'asiril i'tizai wato i'tizazi bi turasil aba'i wal ajdadi sannan yana da abubuwa na izza da ya tattaro wasu siffofi na izza wanda yake na gadon iyaye dawa da kakanni duk wani abin da ya kamata mutum ya tattaro na izza iyayensa da kakanni tabbas wani lokaci muna tsallake wani abun don mun san gaba lokaci zai mana kaɗan amma yau za ka tambayi ba fulatani ka tambayi ba haushe ka ce menene abin da kake takama da shi da ka gada daga iyayenka jama'a mun gane wannan bare kuwa dole ka san wannan kuma ka rike dan wata rana za a tambaye ka kuma ba lalle bane ka shirya ai maka wannan tambaya a'a ana iya tambayanka baga bagatatan abin da ka gado daga iyayenka wanda baka jin kunyarsa kana so ma a jingina ka da shi ina fata gano wannan ai kaga babu ja'in jadu wanda ya taso kasar Hausa Fulani ya taso ya san iyayenmu masu mutunci masu karamci ne ba yadda za a yi baƙo ya sauka a gari ya wulakanta balwar wasan baƙon za a yi ta yi ba yadda za a ce wane ya rasa yadda zai yi Bayan da za a ce maraya ya wulakanta kai abubuwan da muka gada daga iyayenmu suna da yawa wanda suna daga cikin siffofi ma'afiru wanda yake na itizazi wanda muka gado daga iyaye da kakanni to shi ko abul asi duk wani abin da ya gada daga iyayensa na mutuntaka da ainihin wato abin da ya gada na girma bai watsar da shi ba wa qad warifa abul asi hubbat tijarati an quraish haƙiƙa abu la'asi, ya gado son kasuwanci son neman na kai ai balarabe in ba ya lalace ba babba shi ya gado son kasuwanci daga ƙuraishawa sai aka jingina shi zuwa ga ƙabilar gaba ɗaya halin ƙuraishawa ne kasuwanci don haka ma aka kira su sahibatin rihilataini ƙuraishawa ƙabila ce ma'abuciyar tafiya guda biyu tafiya ta lokacin zafi da tafiya ta lokacin sanyi aiki ne na shawa. duk sanyi ba su fasa fita neman abinci duk zafi ba su fasa fita neman abinci domin al'umma in ta koma al'umma ‘yar Allah ya ba ku musamu wannan al'umma ta mutu kamata yi ku koma Allah ya ba mu mu ba ku a cewa na kaza ne bukata ta ba ni da kaza ba ni da kaza ce to jira wani abu ina sa ran ya shigo da ya shigo zan baka tun kafin ya samu ya kyautar da shi saboda halin mutuntaka kaga kenan wanda yake neman ya samu ya ci ya sha har kuma ya ba wani ai bai ga ta zama ba shi yasa zaka ga mai mata bai neman wuri ya zauna ta zuru ya riga ya san kwanan sadaka yana nan kullun alala ce ke zai nemi wuri ya zauna dan ya san akwai sadaka amma wanda ya san zai ciyar da kansa ya ciyar da matarsa da 'ya'yansa dole yi me ya tashi tsaye to daga garin neman abin da zai ci ne har ya nemo wanda zai tara haka al'amarin Allah yake to shi dai Abul Asi ya gado kasuwanci daga wa Qurayshawa ya tafiya biyu fa kana taraka'ibuhu la tafta'u sahibatan aibatan baina makkah wa sham raka'ibuhu in aka ce raka'ib raƙuma a wancan lokaci yanzu ka ka ce jiragen ruwa ko tankoki ko tireloli abinda ka san ana safaran neman abinci da shi jama'a muna gane wannan to raka'ibuhu wato abin hawansa raƙumansa la tafta'u ba sa gajiya ba sa kasawa zahibatan aibatan kullun suna hanyar tafiya kullun suna hanyar dawowa tsakanin ina tsakanin makka zuwa sham aikin kenan ina raƙuman abul asi sun tafi kai jigila ina raƙuman abul asi suna nan bisa hanya suna tafe da kaya na abinci kaya na riguna kaya abinda da ya san zai sayar ya samu kuɗi to zai siyo shi duk abin da ya san zai kai can ana bukata zai ɗiba ya kai shi idan aka ce ma akwai tsaro kasuwanci ya fi tafiya ka je gari mai nisa ka siyo ka kawo ka sake siya ka koma amma in ba tsaro kowa sai ya manne a garinsa saboda babu hali na tsaro to kaji وكانت قافلته تضم المئة من الإبل ainihin ƙafila ayarinsa sa ta wagarsa ta kasuwanci akwai raƙumi ya kai raƙumi guda ɗari raƙumi guda ɗari ko yanzu aka ce ma raƙumi ɗari san wannan na wancan yaren na ku kuke cewa ya kai ƙwaro ko ya kai din na fata gane wannan yawa raƙumi ɗari a yanzu a ce wane yana shigo da tirela ɗari na shinkafa ko tirela ɗari na masara kaga wannan ai ya kai shi ma a ɗaga kai a kalle shi ko a ce yana sauke jirgin ruwa guda ɗari a bakin ruwa duk su sauke mai kaya kaga wannan sai dai ranka ya daɗe ya riga ya samu ƙarfi ya yi ƙarfi to a cikin tafiyarsa akwai raƙumi guda ɗari wal taini minar rijali ma'aikata kuma akwai mutum ɗari biyu duk suna ƙarƙashinsa a je wani gari a dawo ko rana ɗaya ne abincin da za a ci a ka gani ai kaga tun daga nan zaka gane cewa to lalle ba daga nan ba babban mutum ne kuma nan muna maganan matashi ne saurayi wanda bai auren fari ba muna gane wannan yawa ai idan aka bar matasa ba aikin yi dole su rika zuƙar taba sai ta zuƙar wiwi suna shan kwaya amma kowa idan aka kasa masa aiki aka ɗora mai abin yi sai a waye gari ya buwaye kansa da kansa shikenan kun huta matashi raƙumi guda ɗari mazaje guda ɗari biyu a ƙarƙashin kasuwancinsa wannan ya kai ɗan kasuwa wakanan nasu ya tufa una ilaihi bi amwalihim li jira lahun biha fauka malihi kai ba haka ba ma mutane ma kan ƙara mai dukiya fiye da wanda yake da shi don ya masa kasuwanci mai raƙumi goma da kaya ya ɗan miƙa mai shi ma ya ɗan raba mai sha biyar ma ya ɗan raba duk ayi ayari a tafi to kaji lima balau min hizqihi wa sidqihi wa amanatihi saboda abinda suka gano min hizqihi hazaƙarsa da kwarewarsa da gaskiyarsa wajen in an ci riba an ci in an fadi an fadi wa amanatihi da kuma rukun amanar kasuwanci to kaga yanzu kila inda zaka tambaye mu me yasa mutane ba su yadda su sa kudin su a hannun jari ko ba shine ba ai ta bayani wa na zo mu hada mu yi kasuwa ya duba ya jim ya kalli mutumin na sama da ƙasa yaga cewa to wannan dai tarihin sa wanda na sani ba mai kyau ba ce to ina zan shi kuɗi na to haka dai abubuwan za ka ga sun murde me yasa mutane ba su badawa gaskiya magana ce guda ɗaya amana dai ta yi karanci ta riga ta yi ƙasa matuƙa abin ya zamanto kowa baya so ya bada kuɗinsa a ɗauki miliyoyin kuɗi a ba mutum ya je ya wulaƙantar da kuɗi in ya ga dama ya ƙara aure ana ganewa yi in ya ga dama ya kama ce nan da ya fi abin da ake samu a buɗe shagon sai da kayan gini ana cin riba dubu biyu dubu uku a rana shi kuma ya ga ya kamata ya rika kashe fiye da wannan kuɗin yana cin daɗi yana cin kaji a waye gari an durkushe tun ba a je ko ina ba ce ya aka yi haka wane ce wannan kaddara ce baka gane ba ce kaddara ce kuma ya shiru ga barna ga ƙarya kaga dole a samu matsala amma ina mai tabbatar akwai bayan Allah cikin yan boko akwai bayan Allah cikin yan kasuwa da shirye suke su bada dukiyarsu a duya a kasuwanci amma kowa tsoro yake ji mu ɗin ne ya kamata mu canja Allah ka ba mu iko mu canja wa kanat khalatuhu khadijatu bintu khuwailid zawji muhammad bin Abdullahi. khalasa innarsa khadija yar khuwailid khadijar manzon Allah dai da ka sani ita ce innarsa ‘yar uwan mahaifiya kenan ko, kaga ko ta ina ya taro girma, a ce ma wannan ‘yar uwar Khadija ta haife shi, ai kaga magana ta ƙari, ta nan ɓangaren da ya kulle gida, don ya samu gida babba, wannan inna tashi Khadija, matar manzon Allah, tunziluhu min nafsiha manzilatal waladi min ummihi. matsayin abul asi a zuciyarta matsayin ɗa a wurin uwarsa ana gane wannan matsayin ɗa a wurin mahaifiyarsa wa tafsahu lahu fi qalbiha wa baitiha makanan marmukan ta kasance tana buɗa masa a cikin zuciyarta a cikin gidanta makanan marmukan yanzilu fihi ala rahbi wal hubbi tana buɗa mai wuri madaukaki wuri na koli koli yanda zai sauka cikin kwanciyar hankali da yalwa da soyayya imana ma'ana da ake nufi a nan ai ka ba da za a mutum ya kaka ba cikin zuciya yadda take ganin mutuncinsa da ya zo ta sauke shi a zuciyarsa wato a zuciyarta tana sauke shi a wuri na koli-koli limana a cikin zuciyarta yana da matsayi na koli an gane wannan ai makanan wato marmukan wuri wanda yake na koli-koli nan take sauke shi ta ba shi dama ya sauka cikin zuciyarta ta ban san ko an gane maganar ba yauwa an ce mutum ya baka gidansa wuri mai girma ka zauna ka shigo gidansa ya baka tiƙeƙe kujera ka zauna yadda ya baka babbar kujera haka nan kake a zuciyar shi muna gane wannan iya matsayin da ya nuna ma to haka nan yake ɗaukaka to wannan kenan walam yakun hubbu muhammad bin abdullahi li abi asi bi aqalli min hubbi khadijata lahu wala adna to wata sa'a da abul asi ya samu kaunar da manzon Allah yake masa manzo sallallahu alaihi wasallama wato mijin Khadija din kenan ko mijin innarsa kaunar da manzon Allah yake masa bata kasa kaunar da ita innar tashi take mashi ba sannan kuma bata yi baya da haka ba yayi sa'a yadda innarsa ke kaunarsa haka nan mijin innar ma yake kaunarsa ko ta ina ya samu kauna ومرت الأعوام سراء خفافا على ala محمد بن عبد Abdullahi. to haka dai shekaru suka wuce sira'an da sauri kifafan wato ba tare da wani nauyi ba kaji an ce yanzu shekaru sun shuɗe sun shuɗe kamar yadda rayuwar muke tafiya yanzu da sauri to ba a daɗe ba dai shekaru suka ta wucewa a ainihin gidan manzan Allah Fa shabbat zainabu kubra banatihi nan take dai zainab ta girma wato diyar manzan Allah babba ce diyarsa babba kaga tarihi ya tabbatar da zainab ita ce diyar manzon Allah babba a cikin addinin shi'a to zainab agola ce ba ma diyar manzon Allah ba ce wato ɗan shi'a ba ƙaramin azababban halitta ba ne. mutum ne mara mutunci rashin mutuncinsa ya kai 'ya'yan manzan Allah ma yana ɓamɓare shi daga jikin manzan Allah saboda ya samu ya zagi mazajen ya samu ya zage su ya ci masa mutunci amma idan ba haka ba ya za ka raba mutum da ubansa ɗan shi'a ba ya da mutunci Allah ya sauwake wannan iyakar rashin mutunci kenan ce duka 'ya'yansa gaba ɗaya Fatima ce kawai 'yarsa sauran duk agola ne har wannan cin mutuncin manzon Allah ne kuma cin mutuncin Khadija ne cin mutunci ne na addinin musulunci to amma da yake mutane ba su san tarihi ba ce Fatima in ka lura ai gaba ɗaya addinin Shi'a ya kare ne kan mutum uku Hassan da Husaini sai Fatima ko akwai wani kuma kai ka ce ƴan uwan manzon Allah ma ba yan uwansa bane to ana nan shekaru suka wuce Zainab ta tasa ta girma kubra banatihi yasa babba wa tafattahat wannan yarinya ta bude bi ma'ana ta girma wato aka ce mutum ya bude girma ya ne ya zo masa kama ta tafattahu zaharatun fawahatu shaza kamar dai yadda ka san fulawa fure wanda ke fawahatu shaza mai feso ƙanshi? kaga idan fure balaga ya balaga sai yi me sai ya bude da kansa an fahimci wannan ya kawo kalman ne dan a fahimci irin mai girman da ta yi imana ta kawo girma ta zama mace ta buɗa sosai wanda bahiyatun rawa'i mai kyakkyawan gani yadda ka san kyakkyawan fure in ya girma ya girma sai ya fashe ya buɗe to haka ita ma zainab aka kai lokacin da girma ya zo mata ainihin ta ci kaɗiya mace fatsama hat ilaiha nufusu a sadati albahalili min ashirafi makkata to haka nan dai fama had ilaiha nufusul wasu rayuka suka wato suka kwadayinta suka kaunace ta kenan ko nan tsamahu na me na aure ne an gane wannan ko wato rayuka na ƴaƴan manyan gari ƴaƴan manyan shawa albahali wanda suke masu falala sune bahalil ga ta ma fasara ƙasa manya manyan gari masu falala tun da dai ita wannan yarinya zainab kaga ai diyar babban gida ce kar ku manta da wace ce mahaifiyarta khadija idan ko akai maganar manzon Allah ai kaga magana ta kare tunda mutum ne a tarihin yankin larabawa takab ba a samu wanda ya kai shi kyakkyawan tarihi ba ai kaga ta fi kowa more gida to tunda ta yanzu ta riga ta tashi ta zama mace girma ya zo lokacin da za a yi sha'awarta nan ko aka waye gari Ya'yan manya suka fara wawa suka fara su wannan yana so wancan yana so wannan yana bukata wa kai fala to me zai sa ba za su bukace ta ba me zai hana su yi soyayya da ita wa hiya min a'raqi banati quraishin hasaban wa nasaban wanda ita ce mafi daukakar ƴaƴan quraishawa wajen nasaba da kuma girman gida wa hinna umman wa aban sannan kowace diya cikin quraishawa to Zainab ta fita mafi girman uba da mafi girman uwa wa azkahunna khuluqan wa adaban idan ka koma wajen ɗabi'a idan ka koma wajen hali zainab ta fi su tsaftataccen hali kila ka ce yanzu an bar tarihin abul asi an koma tarihin zainab to ba haka bane tarihin su tare ke zai haɗe yanzu mu je gaba kaɗan walakin anna lahum an yasfaru biha sai dai tambaya an nalahum an yadfaru biha ta ina za su iya samun Zainab ai Zainab ta sha karfin su wa qad halatunahum wa dunaha ibnu khalatiha Abu asi ibnu Rabi'i an riga an samu wani ya kange su wato halatunahum wa dunaha ya katange ya kare tsakanin tsakaninta da su ko tsakaninsu da ita waye ya kare Abu asi ibnu Rabi'i fata fitiyani makkata wato matashin matasan Qurayshawa ana gane wannan ai wannan matashi dan uwanta ne domin kaga dan Khadija ne abin da wato dan kanwar ko dan yayar Khadija ne kaga kenan akwai dangantaka ta me ta bangaren uwa an fahimci wannan ko dan haka shi dan uwanta ne abinda ake cewa ƴaƴan mata to su suna ƴaƴan mata ne to tunda shi ke son ta kaga saura yanzu ya riga ya fi su me ya fi su kafa ana gane wannan kuma ga yadda yake a gidan mun ji yadda manzon Allah yake kaunarsa mun ji yadda innat tasa take kaunarsa idan ka koma kowane gefen cancanta to shi ma ya cancanta ta ko ina tunda dan babban gida ne shi ma duk abin da ake nema a so mutum a aure yana da shi idan ka koma bangaren dukiya sai dai mu maimaita ai ya kai ya kawo to dan haka ya kare su gaba daya aka wayi gari Zainab tafi karfin su lam yamdi ala tirani Zainab binti Muhammadin bi Abil asi illa sanawatin illa sanawatun ma'dudat to auren da aka yi tsakanin Zainab da Abul Asi bai dauki lokaci ba face wasu ƴan shekaru kadan hatta ashraqat bitahu makkah bin nuril ilahi al asma har aka wayi gari bitahu makkah kwarori za ce kwari kasan maka ai tudu da kwari ko to kwari nan ne ai mutane ke zama dan ba zuwa can tudu a zauna in dai ba gari ya kasa ba wato jam'i ne na kwari a ce ana so ka ce kwari ya za a ce da hausa kenan kwarara to ko kwararo ko duk ɗaya da za a sa shi wato kwarara to kwararan garin makka yau wato to kun dai gane kenan kwarara na garin makka kwararo kwararo ya cika da hasken Allah al'asma wanda yake madaukaki menene haske aiko annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama kwari kwari na garin makka ko ina wannan haske ya cika wa ba'atha Allahu nabiyahu Muhammadan sallallahu alaihi wa sallama bidinil huda dan dai Allah ya aiko manzon Allah da addinin gaskiya addinin shari'a wa amarahu bi an yunzira ashiratahu al Allah ya umarce shi da yayi gargadi ga danginsa na kusa fakana awwala man amana bihi minan nisa'i zawjatuhu khadijatu bint khuwailid sai ya kasance farkon wanda ya imani da shi matarsa ce khadijatu yar kuwailid an gane wannan ai dama wannan tarihi kowa ya san shi wa banatuhu da 'ya'yansa zainabu wa Rukayyatu wa ummu kulthumin wa fatimatu gaba ɗaya suka yi imani da manzon Allah alar rakami min anna fatimata kanat sagiratan ana zaka sai dai yadda al'amari yake a lokacin da aka aiko manzo sallallahu alaihi wasallama Fatima dai ‘yar ƙarama ce, ƙarama ce a wannan lokacin, Sakirata ita ce ƙarama sosai a lokacin. Gaira an nasirahu abal asu, tun da yanzu an koma annabtaka, an koma ana musulunci, sirikin manzan Allah, abul asu binin rabi'a, kariha an yi farika dina a ba'ihi wa a ji shi, ya ƙyamaci shiga addinin iyayensa da kakanninsa, ya ga cewa dai shi musuluncin nan dai ba da shi ba. wa aba an yadkhula fi ma dakhalat fihi zawjatuhu Zainab ya kiyarda ya shiga cikin abinda matarsa Zainab ta shiga a ciki alal ragami min annahu kana yusfiha bi safil hubbi duk da cewa ta wani gefe Abul As ibn Rabi' ainihin yana kebe Zainab yana ware ta da wata irin tsantsagwaran soyayya wata irin tsantsa bi safil hub wani irin soyayya ta irin madarar soyayya in ka koma bangaren ƙauna yadda yake ƙaunar diyar manzan Allah to wata irin ƙauna ce da bai ma kowa a wannan lokaci wayamhaduha min mahadil widadi sannan yana kwankwada mata ko ka ce yana kwarara mata yana shayar da ita daga mai min mahadil widad daga tsantsar an gane wannan ko Ka ce tsantsar ko ka ce tatattar soyayya duka dai kalmomi ne da suke magana akan soyayya walam ishtadda an-nizaa'u bainar rasuli salawatullahi wa salamuhu alayhi wa bainar quraish a lokacin da jayayya ta kai ta kawo abinda ake ce kowa ya jazari manzo sallallahu alaihi wa sallama yace sai an yi watsi da gumaka quraishawa suka ce gumaka gadan gado ne qala ba'dhum li ba'd tun da yanzu ya zo ya saba masu bari a fara kulla mai sharri na farko ce wai hakum kai can ku shawa kai can ku innakum qad hamaltum an muhammadin humumahu mutun yana fada da ku kuma kun dauke mashi bakin cikin da ya dame shi ana ganewa mutun ya dame ku ku kuma kun raba shi da bakin cikin da ya dame shi bi tazwiji fitiyanikum min banatihi ta hanyar aurar da matasanku ga ‘ya'yansa, yi ma'ana tun da ‘ya'ya mata gare, ku kuma ‘ya'ya maza kuka tura mashi suka auri ‘ya'yan shi zuku raba shi da wahala. Nan katin aje ko ina kaka kalli abinci ta ɓangaren ƙiyayya, tabbas duk wanda ya auri ‘yarka kaga ai ya raba ka da aiki. An bai wannan aiki, ya raba ka da babban aiki. Ai duk lokacin da kace hanyar ta yi gantsareriya a gida, to kai ma takura maka take wajen wasu ayyuka da kake gudanarwa. Za ka so ta yi gaba. An fahimci wannan ai to haka abin yake to tunda sun gano cewa aure diyarka to an raba ka da wasu ayyuka an raba ka da wasu abubuwan da aka janye maka kai ma za a bakka kawala to nan take aka samu waɗanda suka kware wajen sharri suka tuno cewa kai wannan Muhammadu da kuke gani to fa kun dauke mashi wani yanki na bakin cikin da ya dame shi ta hanyar auren ƴaƴansa falawradattumuhunna ilayhi da za ku maida masa ƴaƴansa lan shagala bihinna ankum da ya shagaltu da ƴaƴansa daga gare ku maimakon ya tsaya yi muku wa'azi sai ya tsaya wa ƴaƴansa wannan te nan ya taro ta waccan te can ya taro ta la ilaha illallah wane mutum in dai wa'azi zaka yi wallahi baka rabuwa da sharrin mutane sai dai in munafunci zaka yi munafiki munafiki zalwa jahaini zalwa jahaini amma in dai wa'azi zaka yi to wallahi karancin karancin makoma a ci maka mutunci idan ko ka dace to yadda aka yi da malam Ja'far haka za a yi da kai yadda aka yi da malam Albani haka za a yi da kai to wa'azi ya kai wa'azi kenan wa'azi yayi kyau kenan to shine in aka samu haka to wa'azi yayi amma kai wa'azi a zo ana shafa ka lafiya ka malam sannu kila ba wata kungiyar kiristoci ta yunkuro ta baka takardar yabo ce muna yaba maka ai malami ne kai mai kyau ka iya wa'azi to tun daga nan ka tuna alqur'ani walan tarzi an kal yahudu walan nasari duk ran da ka gaba yahude ko ba nasari ya ce kai to tun daga ran nan qur'ani na cewa baka yi ba kenan Allah ya sauwake dan haka nan take aka kulla mashi irin wannan bakin sharri faƙalu suka ce ni'imar ra'ayu ma ra'aitu ma dalla da irin wannan shawara mun karɓi wannan shawara wa mashau ila abil asi wa ƙalu lahu suka je wajen abil asi ba shi ke auren babba ba bari a faro karatu ta ina ta sama suka ce farik ka ya abal asi ya kai abal asi saki matarka saki zainab waruddaha ila baiki abiha kamar da ta gidan babanta wa nahnu nuzawwijuka ayyam ra'atin tasha'u min kara'in aqilati quraish mu za mu aura maka ayyam ra'atin kowace mace kake so daga cikin mata masu daraja aqilat masu tsada masu hankali cikin qurayshawa kawai faɗi yadda kake so za mu tsaya maka mu dai ka biya mana bukata kamar wa manzon Allah diyarsa faqala ce la wallahi yace na rantse da Allah inni la ufariqu sahibati kaga ai a farkon karatu an ce maka dan mutunci ya cika duk wata sifa ta mai da mutunci to ba ka gane dan mutunci sai jarabawa ta zo ai in ba abin da ya faru ba za a gane kowa ba amma idan wani abu ya zo ya faru dama abin da suke faruwa yau da gobe yadda ka san rariya ne yana tankadewa ne tsakanin me ainihin garin da kuma me tsaki tsakanin zare da abawa yanzu ne za a gane dan mutunci to lokacin jarabawa ya zo ya ce wallahi ni dai ba zan rabu da matata ba wa ma uhibbu anna li biha nisa'ad dunya jami'an ce kai wallahi duk matan duniya a tara man su gefe daya ga Zainab gefe daya zan dauki Zainab duk in bar su gaba daya to ba mun karanta yana yi mata wani irin tataccen so ba to kaga so ya me ya bayyana sannan mutuncin da ake da shi dan wani saɓani ba zai rushe mutunci ba أما ابنتاه رقية وأم كلثوم فقد wa وحملتا إلى بيته sauran ƴaƴan nasa guda biyu Rukayya da umu kulfum su ko an riga an ma sako su gaba ɗaya, an ɗauko su gaba ka cokat an dawo da su gidan manzon Allah kila ka ce sai bakin ciki ko aa fa surran rasulu salawatullahi alaihi bi raddihima ilaihi sai manzan Allah ya farin ciki ƴaƴansa sun baro kahirai sun dawo gida inda za su yi mai za su yi addini wata manna lau fa'ala abul asi kama fa'ala sahibahu haka ne ko? manzo sallallahu wata manna allau fa'ala abul asi kama fa'ala sahibahu haka nan manzan Allah ya burin ina ma da abul asi ya taimaka shi ma ya yi abin da sauran mutane biyun suka yi yadda suka sako ‘ya'ya shi ma ya sako mashi zainab ghaira annahu ma kana yamliku min alquwwati ma yurgimuhu bihi ala zalika sai da shi abul asi baya da karfin zuciyar da zai iya yin haka nan walam yakun qad shuri'a ba'du tahrimu zawajil mu'minati min almushriki a lokacin kuma Allah bai saukar da ayar da ta haramta mumini wato mumina ta auri mushriki ba lokacin ba a hana ba yana nan wannan aya bata sauka ba yanzu batun la'ilaha ilaha illallah ake tukun ba batun hukunci ba walamma hajara rasulu salawatullahi wa salamuhu alaihi ilal madina lokacin da manzo salallahu alaihi wa sallama ya kaura ya koma madina ha, amruhu fiha da wasa wasa tayi ƙarfi ko ina al’amarinsa ya girmama wa kharajat quraishul liliqa'ihi fi badare, ƙorashawa suka fito don faɗa da manzon Allah a lokacin yaƙin badar uturra abul asilil khuruji ma'ahum ittirara haka nan dai abul asi dole aka matsa shi akan fita a matse ya fito yakin nan a matse tunda yaki ne na gaba daya id lam takun lam takun bihi ragabatun fi qitalil muslimina domin a wannan lokaci baya da wata sha'awa baya da wata sha'awar yakin musulmi wala arabun fin nail minhum baya da wani kwadayi ko son jiwa musulmi ciwo walakin manzilatahu fi qaumihi sai dai matsayinsa shi wane ne a cikin qurayshawa wato idan aka ce wane wane to za a ce abul asi duk da yaro ne matashi amma a kira shi to matsayinsa yasa dole hamalatu ala musayaratihim hamlan matsayin ne yasa shi ya bi su aka ɗauko shi aka tafi dole aka yi tafiya da shi wa kadin jalat badarun an hazimatin munkaratin liƙwarashin to haka dai aka kafsa yakin badar da yawa mun san tarihin badar yaƙi ya gushe gaba ɗaya sai ga wata irin hazima wata irin karyewa da qurayshawa suka karye a wannan yaƙin wanda wannan karyewa a zallat shirki ita ce ta kaskantar da wato ma'aƙis wurin atishawa eh hanci amma daga atasu ne an gane magana atishawa kenan ko wato wurin sai aka kawo shi da kalmar wurin atishawa to ma atishawa za a ce to ala ayi hal da ku ne hausawa ai yawa ka san ai hanci shine wuri mai daraja a fuskar mutum sai hancinsa daraja hancinsa to don haka a wannan rana ne hancin aka ainihin kaskantar da hanci na shirka ita kanta shirka aka kaskantar da hancinta ai an gane magana ko wa qasamat zuhura tawagitihi aka karya gadon bayan ɗagutan ƙureshawa gumakansu aka yi musu kaca-kaca gaba ɗayansu fafariƙun kutila aka samu wani ɓangare na ƙureshawa aka kashe su wurin mutum saba'in wa fariƙun usira wasu ɓangare kuma aka kama su a fursunan yaƙi wa fariƙun najahul firaru wani ɓangare kuma kafa shi ta kai shi ya samu yamin ya tsere وكان في زمرة الأسرى أبو الآسي زوج زينب بنت محمد صلوات الله وسلامه عليه sai aka yi sa'a cikin taron waɗanda aka kama sai sunan abu asu ya fito cikin waɗanda aka kama a bursunonin yaƙi baya cikin matattu baya cikin gudaddu yana cikin wa kamammu yanzu an kama shi an kawo shi matarsa zainab iyar manzan Allah tana can ya baro ta a makanan nan ya zo yaƙi da babanta kuna ganewa aya mai akai kofar gida ka ce fito musu ai kaga shi za a fi ma ido mm. an bayan shi ai ce to bari mu gani yana tare da gumakanmu, ko ko yana tare da silikinsa. to kaji faradan Nabiyu alaihi salatu Asara ala al-asra fidyatan yaftaduna biha anfusahum min al al'asari. to dai bayan shawara da tattaunawa manzo sallallahu alaihi wasallama ya dora ma fursunonin yaƙi kamammun nan fidiyatan wani fansa da za su fanshi kansu da shi waje alaha ta tarawahu ma baina alfi dirhamin wa arba'ati alafin hasaba manzilatil asiri fi qaumihi to ita wannan fidiya fansa da manzon Allah ya sanya tana nan tana yawo tsakanin dirhami dubu zuwa dirhami dubu hudu gwargwadon matsayin kamammen a cikin mutanensa da kuma irin wadatarsa ana gane wannan wato saboda adalci an san wane wane ne sai a ce mai to kaza amma karanci dirhami dubu mafi yawan jiya dirhami dubu hudu amma ya danganta da matsayin mutum a wurin mutanensa lalle wannan wane ne ba za su yi da rasa shi ba kamar za a ce a tara sojoji an kama su 'yan bursuna kaga da mai igiya biyu da mejo da wanda yake janar janar ai kaga ba ɗaya suke ba dole yanda za a fanshi ɗan igiya biyu da yadda za a fanshi wanda yake mejo misali ko wanda yake janar kaga ai ba kuɗi ɗaya bane kowa gwargwadon matsayinsa da yadda ƙasa ke buƙatarsa da ilimin sa da me da experience ɗinsa to da haka da an ga mutum wane ne a cikin mutanensa sai a kai shi wajen dirhami dubu hudu idan an ga cewa dai ƙasa ƙasa yake to dirhami dubu ɗaya amma wannan kuɗi ne fa dirhami dubu ɗaya nan yanzu nawa kenan akalla ya wannan dirhamin da ya kai wajen miliyan biyar domin ribanyin zakka ne wajen riɓi hudu nisabin zakka wajen riɓi hudu ne ana gane wannan ai idan ko ya kai kaga yanzu zakka ta kai miliyan da idan aka ribanya so hudu yaya ko ku so biyar ma so biyar in aka ribanya so biyar kaga miliyan biyar kenan to wanda yake dan lagwai lagwai soja wato ordinary soja shi zai bada miliyan biyar wanda yake wani kaga sai miliyan 20 tunda an ce 4000 kaga miliyan 20 kenan ko to haka aka ce kowa ya fashi kansa na ba ta an gane wannan kaga wata hanya ta samar da me kudin shiga yawo to me za a yi da su ai ba abin da za a yi da su su ba da dukiya a gina masallatai da makarantu a cigaba da da'awa su kuma su gaba abin su to daga nan dai an sanya kudi kowa ya zo ya karbi nashi biya wa tafiqatir rusulu taruhu wa tagdu baina makkata wal madina haka dai ake samun manzanni na ba manzannin Allah ba yan aike suna yawo safiya da yammaci wani yazo da yamma wani yazo da safe tsakanin Makka da Madina hamilatan min al-amwali ma tabtadi bihi asraha kowa yana dauke da kudin da zai fanshi dan sa wannan yaje ya tattaro ya tattaro ya zo ya fanshi dan sa wannan yaje ya tattaro ya tattaro ya fanshi dan uwansa wannan yaje ya tattaro haka dai kowa yake kokari yanda za a yi ya fanshi nashi فبعثت زينب رسولها إلى المدينة يحمل فدية زوجها أبي الأس فإتما دي زينب بتكسا أبيو با أي كاسم مجي مجيني هكا ننت أي كودا إتما نات منزان أن أي yana wato zuwa garin Madina yana rike da fidiyar da zai karbo al As yace ya karbo mata mijinta waja'alat fiha qiladatan kanat ahadatha laha ummuha khadijatu bint Khuwailid yawma zaffatha ilayhi a cikin kayan da ta zuba hada wata irin sarka wadda mahaifiyarta Khadija ta bata a ranan da ta aurar da ita ta kai ta gidan Abul Asi Khadija ka san ai ba ba ta kusa kusa bace wajen dukiya ta dauki wata irin sarka ta musamman ta dauka ta bata ce wannan shine kyauta da ne miki na auren ki dan haka gashi ga sarka ki je gidan miji to sai ga wannan sarka kaga ko ai manzo sallallahu alaihi wasallam dole ya san me ya san wannan sarka sai kawai ga wannan sarka saman kaya kawai sai ga ta manzon Allah ya ganta falamma ra'a rasulu sallallahu alaihi a lokacin da manzo sallallahu alaihi ya ga wannan sarka ghashiyat wajhahu alkarima ghilalatun shaffafa sai wani irin bakin ciki na tausayi kasa akwai bakin ciki mai cakuɗa da tausayi to wani irin bakin ciki na tausayi min alhuzn alamik na bakin ciki ai mai zurfin gaske bakin ciki mai zurfi mai damuwa kawai sai kama manzon Allah kasan yana ganin wannan wa zai fara tunawa Khadija yana ganin sarkan nan kawai ya tuno ya san wannan sarka ta Khadija ce wa raqal ibnatihi ashadda riqat nan take manzo sallallahu alaihi wasallam ya tausaya wa yarsa Zainab matukar tausayawa tunda kaga ita bata samu daman da ƴan uwanta suka samu ba su sun samu an sako su sun huta da masifa abin nan masifa da kafirci ita kuma tana can karkashin su manzo Allah ya tausaya mata thumma altafata ila ashabihi wa qala to nan take ya juya zuwa ga sahabbansa yake cewa inna zainaba ba'afat bi hadha al-mal libtida'i abil as to zainab dai iyata ta aiko da dukiya gata don fansan mijinta abil as fa in ra'aytum an tutliqu laha asiraha wa taruddu 'alayha malaha faf'alu idan kun ga za ku iya ku saki wannan dan bursuna nata sannan ku maida mata kudinta to ku yi mata haka Na fata an gane wannan yawa ka gana ai ba umarni ya bayar ba ya ba da me in kun ga zai yi ku yi haka to ku yi amma dai ku duba kaga a cikin musulunci wanda ya ce akwai diktatoriya akwai diktatoriya nan ba diktatoriya yana da iko a matsayinsa na manzo manzon Allah idan ya ce kaza ta zauna yana da wannan ikon Allah ya bashi amma saboda ka ce ai dan sirikinsa ko ba haka ba da sauransu manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce to kun ji dai wannan daga Zainab kuma kun ji kun ji kun ji dan haka in kun ga za ku sake shi sannan ku maida mata dukiyarta to ku yi haka wannan yana daga cikin usulubun min asalibid da'awa hanya ce daga cikin hanyar farautar mutum domin abul la'afi babban mutum ne idan aka samo shi ya shigo musulunci an samu nasara faƙalu suka ce na'am wa na'amata ainin ya rasulallah ka ce ƙwarai sannan za mu faranta maka shi ne na'amata ainihin bi ma'ana za mu yi maka abin da wato idanunka za su yi maka daɗi zuciyarka za ta yi fari wannan kaga yanzu sun ba da dama a sake shi kenan ko to yanzu abul as ya samu dama za a sake shi kuma zai koma da ƴan matsabban shi gida ghaira annan nabiyyi alaihi salatu wa salam ishtarata ala abil as kafin dai a sake shi manzo sallallahu alaihi wasallam sai da ya dora mai wani irin sharadi Kabala qabala itlaqi sarahihi kafin a sake shi an sayyara ilaihi na zainab min kairi ibta'in cewa za a sake ka kudin da matarka ta zo da shi gashi amma kana komawa gida makka ni kuma za ka dawo min da ‘yata ba tare da bata lokaci ba. Na ba ta gane wannan, ai idan ana magana imanin mutum ba a maganar kuɗinsa. Mu yanzu ne za a ɗauki yarinya a bawa na saboda kuɗi. addini kuma ya mutu wani lokaci ma sai wadda sai karatun addini ta tara ilimi sai a dauka a ba wani gandareren jahili na hakika yarinya ta mutu kenan kaga yarinya ɗaliban ilimi mai qur'ani ta koma yawo da gale kaga ko bala'i yazo ta koma tana yawo a titi da gale ce iko sai Allah wanda ya kamata da ɗalibin ilimi aka ba ko wanda ya sa abin da yake yi ƙarshe da malama za ta zama dan dorawa za ta yi kan abin da take to amma ina idan dukiya ta gada sai a aje dukiya a gida a aure da ita saboda ana kafa kafa kar a kaita da dukiyar mijin ya cinye dukiyar yanzu an yadda a asalluwantar da imaninta tunda duk matar da ka ba miji to fa mace tana kan addinin mijinta ne abinda mijinta yake shi za ta yi haka nan za ta tafi don haka tabbas kafin iyaye su ba da yarinya sai sun dubu wa za su ba idan ba haka ba kwa waye gari kawai ka ga yarinya tana shi'a wai kawai mutum ya zo don ya zo da ɗan gyalallen wando shi kenan zai a ba shi aure sai can an jima ta bayyana ɗan shi'a ne sai a kama kame-kame ana dafe-dafe sun zaga mata malam ya za a yi da irin wannan aure ɗan shi'a ne fa da kuka aure da ita kun shawarci malam haka mutane suke Allah ka shirya ta da mu manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce kana isa gida ni kuma in gadiya ta a gida Famaka da abul as ya bulugu makkata hatta badara ila alwafa'i bi ahadi abul as yana isa gida aikin da ya fara yi na farko gaggawan cika alƙawarinsa aikin farko da ya fara tunda ya ɗauki alkawari, lallai zai turo masa yarsa shi ko ya cika wannan alƙawari fa amara zawjatahu bil istidari lil rahili nan take umarci matarsa ta shirya don wucewa garin Madina وأخبرها بأن رسل أبيها ينتظرونها غير بعيد عن مكة yace kuma akwai waɗanda babanki ya aiko an gane wannan ai suna nan suna jiran ki a nan wajen makka kaɗan kina fita makka to suna nan suna jira za su wuce da ke jama'a muna gane wannan wato waɗanda za su yi mata rakiya har a koma gida ya ba ta labari cewa akwai wannan akwai wannan arrangement ɗin kuma ka ganin akwai nau'in amana wannan shine amana ta haƙiƙa tunda inda ya gaya wa 'yan uwansa cewa wasu maza suna nan wanda suka yi muku kace kace a badar kaga ai naman su ma aka raba wani ba zai samu ko ba haka ba amma yadda aka yi alkawari suna wajen gari bai ce suna wajen gari bai shiru da bakin shi ittifaqin da aka yi ya ba su Zainab Sumaida kuma wannan alkawarin ya cika nan take wannan ba tare da ya faɗi su ba wa a'adda laha zadaha wa rahilataha nan take dai ya haɗa mata zadaha wa rahilataha guzuri abin hawa wa nadaba akahu amru ibnu rabi' ya ainihin wakilta dan uwansa amru dan rabi'i li musahabatiha shi zai mata rakiya wa taslimiha li murafiqiha yadan biyadin ya tabbata ya damka ta a hannun waɗanda za su yi mata rakiya yadan biyadin hannu da hannu sai ya dawo kasan tunda shi ne mijin rabuwa da masoyi akwai ciwo don haka kila ba zai iya ba sai ce to kaninsa ko dan uwansa ya je ya kai ta amma fa ya tabbata ya bada ta hannu da hannu shi ko balarabe idan aka ce mai hannu da hannu to ai da ku dai muka karanta tarihin wani sahabi ko ba gaba ba wanda aka ce kawo wasiƙa wajen kisra ce a ba wannan manzon Allah ya umarce ni an adfa'aha ilayka yadan biyadin manzon Allah cewa in baka hannu da hannu in za ka karba ka karba ma za ka karba ga kofar da na shigo in koma sarkin duniya ne amma bai jin tsoron shi ce manzan Allah haka ya umarce ni kuma ni umar wa ana la ukhalifu amran ya rasulullah ni ba ni saba umarnin manzan Allah ko kwara daya tunda haka ya ce haka za a yi dole suka bi yadda yake so a idan mutun ya cije akan addini ai magana ta gare to nan take dai tanakkaba amru ibn rabi'i kausahu to amru dan rabi' ya rataya ainihin kibau ɗinsa ko da abin nan ɗinsa na ainihin kayan harbinsa wa hamala kinanatahu ya ɗauki kwari da bakansa waje ala zainaba fi haudajiha ya sanya zainab a ina a cikin haudaji to mu ba mu da shi anan amma dai abin da ake ɗorawa kan rakumi kaman katako ɗin nan kamar ɗaki mace ta shige ta rufe da bin ta rufe da kaman su labule haka ni dai ban san shi ba da hausa sai dai haudaji in akwati za ka ce to mu dai ba mu da shi amma yawa ɗakin raƙumi sai to da ce ɗakin raƙumi bayani kenan eh. <laughs> ah, ba sai dai ɗakin kan raƙumi wato <laughs> shi ne mana kaga kamar misali larabawa da buzai su suna da wannan kamar larabawa da mutanen nijar akwai irin wannan su sun san yanzu karshe za su suna da sunansa a wurinsu amma mu dai kam a nan kasar to ban san sunan shi ba amma ta yiwu akwai ƙwararren bahaushe a nan ya sani to nan take dai ya ɗora ta cikin wannan dama in za a yi dogon tafiya da mata suka fi shiga da wuya ka ga namiji cikin wannan abu mace ce ake sawa saboda a rufe ta to daga nan dai wa kharaja biha min makkata jiharan naharan ala mar'a min quraish ya fito da ita a garin makka jiharan a bayyane naharan kuma da rana alamar Amin min a gaban idan ƙuraishawa suna gani ƙiriƙiri fahajal ƙaumu wa maju nan take mutanen nan hajal kaumu, mutanen suka zabura wa maju hankalinsu ya tashi su mutanen maka da suka gani suka yi bore hankalinsu ya tashi walahiku bihima hatta adrakuhuma ghayra ba'idin abisu abisu su a a kamo su a kamo suka kotasa su gaba har sai da suka kamo su ba su yi nisa ba suka taro su wa rawwa zainab wa amsa uha da ma suka taro su suka tada wa zainab hankali suka bata tsoro suka firgita ta to a tsaya ayi yi magana na fata gane wannan kar ku manta ai ba a dade da ji masa ciwo ba mm. kwanan nan wani ya je kashe wajen miliyan 20 ya karbo dan uwansa wancan ya kashe kaza ai kaga abin nan yana musu me wannan an kashe ubansa wannan an kashe wan ubansa wannan an kashe kanin ubansa wannan an kashe kaga an musu kaca kaca mutum 70 a gari daya a kashe su ba garamin abu bane dole abin yayi musu ainihin wato zafi a rai inda zalika to tunda yanzu an riga an kawo musu hari tara amrun qausahu amru ya kafa ainihin kibauɗinsa kenan ko wa nasara kinanahu baina yadayhi ya taɗe kinanahu wato abin nan ɗinsa me yake ya ainihin taɗe kwari da bakarsa kun san abubuwan ni ba sunansu nake riƙe ba ya dai taɗe abin harbinsa yawwa wato tun da yanzu an riga an kawo hari shi kuma wansa ko ɗan uwansa ya umarce shi ya kai zainab ya bada ta me yadan biyadin yanzu kuma an kawo musu hari yanzu aikinsa ne ya karawa ya kara Zainab don haka nan ya sanya abin harbinsa ya kaɗe a matsayinsa na mushriki arne su ma a matsayinsu na mushrikai arna amma tun da yanzu magana ce ta mutunci da cika alkawari to yanzu sun koma abokan faɗa ya taɗe abin da zai taɗe ya ƙainihin wato yana jiransu ya ce wallahi ina rantsuwa da Allah la yadnu ratulun minha illa wada'atu sahaman fi nahri ba wani mutum cikin ku da zai je kusa da ita face sai na aje eh, bin nan eh, me yake kibiya a wuyansa bai ce zan harba ba fa ajewa zan yi ana ganewa ce duk wani mutum daya da ya tashi za shi kusa da ita da na ga ya ta san mata to zan mai ajiya a wuya eh yanzu nan zan masa ajiya a wuyansa ba sai an jima ba wa kana ramiyan la yukhti'u lahu sahamun kowa kuma ya san shi maharbi ne wannan amru wato kanin abul as kowa ya san shi maharbi ne inda yake so ya harba ne yake harba a kagan kana bin tarihi shi wannan yana cikin irin mutanen da wani yaƙi da aka da larabawa da farisawa ta kaure ba daɗi da aka je yaƙin farisawa suka saka rigan ƙarfe ko ina riga ne ba a ganin komi a jikinsu sai ido da laraba wannan suka gan su sai suka fashe da dariya sai ashe mutanen nan wawaye ne sakar ka inda za ka bude a jikinka a doka sai ido sai suka ce to wane da wane da wane da wane to yau rana aikin kuce mu muna baya to wa'annan da suka rage suka shiga fasa idanu ana fasa idanu tarihi ya gwada an fasa sama da ido dubu akai barna ce to gobe ma ku sa kayan karfe ku ba ido a waje ai inda aka ce ya ajiya abu nan zai aje kiran sallah to shikenan insha Allah za mu tsaya anan sai a kira sallah in yaso sai mu sai mu dora